وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الحجيني أن رجلا قال لامرأته يا أختي يا يا أخية يا أخية يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هاي زمنا تكين abubuwan da suke da alaka da zamantakewa na aure satin da ya muce mun karanta waswas bi tarak mutum da yake da waswasi shakku ya aure shi ina da shakka kalma ya fada a madagiba yana waswasi shin ya siki matansa ko bai siki ta ba shi ta kan wasa da hankalinsa ya yi zancen zuci shi daga baya mai da wannan zancen zucin hakika cewa lannan kama na siki matata ije na yi tambaya ije na yi tambaya saboda wasuwasin ya zo masa jiki to mun ce wannan ajisi ya riga ya zo cewa kar yadda yarda da wasuwasin shi abin da yana da yaƙinin ya faɗe shi kuma da shaida wannan karatu muka yi sacin da ya wuce don mafi yawan ku mutane suna cikin wani rayuwa kalmomi zai yi she gina wannan kalmomin kamar siki ne kwanaki wata mace kusa da shekara goma sha daya take kuka cewa la'alla mijin ya sake ta miji ya tare suwa cewa shi bai sake ta bai ta tana sammanin an saka to shetan kan samu dama ringa wasa da ma'aurata wannan abubuwan kalmomi mun ce akwai lafzi sarih wanda mutum ya fade shi la yahtamil shi saki ne shi dai in an tarsa shi ko ina cikin maye ko gafala wannan abun ba a daukansa amma lafiyansa kalo ya fada wata kalma na siki to zance kan tsaye wata kalman baya bukatan tawili shi ce akwai kalmomin da yake dauka tawuri shine abin da ake kira kinaya shi a kansa muke mutum fada ya tamil shi ne kawo kisan babban sahabi wanda bai tafi fagen ya bai tafi fagen ya ka tare da manzala ba a fagen a tabuk bayan an nuna masa cewa abinda ya kuskure ne aka yi hushi da shi kowa baya mangana da shi bayan manzala ya tura a gaya masa cewa ya nisance iyalinsa to kalmar inisance iyalinsa kada kusa da iyalinsa kalmatin yuktamal ma'ana isiketa ne ko kuwa kare siketa duk mun karanta wannan kuma da mutum ce da iyalinsa je ka gidan iyayenki shi ka ki tafi shin wannan saki ne tafi gidan iyayenki kwashe kayanki ba ruwa na rike duk waɗannan kinaya ne ba za a ce saki ba ne shi an tambaye menene manufanka to wannan shi kuma waswasin da ya zamana mutanen da allah ubangiji ya sa masu zuciyarsu ko ya yi alwala shi jaddada alwala su biyar ina ga alwalan bai yi ba haka wata na kalmomi na simam ya faɗe shi amma kuma bai faɗe shi ba mun gama wannan satin da ya wuce yanzu kuma shi mutum ya ce da matansa yar kanwata ko kanwata kanwata yaya kike haka ne kanwata ka kira matanka kanwanka wannan shi mutum na da dama ya kira matansa kanwansa ko zai kira matansa ya mahaifiyata zai iya kira matansa haka to wannan shi za mu shiga yau na fatan gane da Allah ku kashe wayan nan in ana karanta a jisi ba za a hada biyu ba ike ce babu fi rajul ya kuli imra'atihi ya ukti mutum da ice da matansa ya kanwata to ya koro hadisin yadda ma ya karanta sanadin guda biyu ne ya ce haddasa na musa ibn ismail shi ce akhbarana hamad da ya gama wannan shi canja maka sanadi kuma daban sanadin guda biyu ne shi ce ha wa akhbarana abu kamil shi ce akhbarana abdul wahid wa khalid tahan al-ma'ana duk sanadin da abu kamil da hadisin hamad duka sun hadu kulluhum an khalid khalid sun ruwaito wajen khalid ne khalid Hadza. sun ruwaito a gare shi su kuma ruwaito an abi tamima aljuhaini na fata an gane alhujaimi shi a tamimin kabilansa su ne aljuhaimi an rajulan wani mutum ne kala li imra'atihi ya ce da matansa ya ukhayyatu an karawan yar kanwa bance me zance da Hausa kanwanka kana so kai tasgirinta ma'ana dan kanwata yar kanwata ma'ana ba wai dan kankani kanwata eh eh an kaci yar karamin kanwata ba wai kanwanka ba wai kanwanka da ta haife ta ba ita kankanta kake so ka ce na fata ka gane ba wai kanwanka ne ta haife shi ba ta haife ta ba na fata ka gane ku gane wannan zance yar kankanwa kanwa eh yar kankanwa kanwa ta shi ake kira eh ha in ka ce karamar kanwa ka kama kana da kanwa ne ita ba tana da kanwanta ba haka ba ne kana suka nuna cewa muda'aba ce eh karama ce ita tasgir ne a ce ya ukhayyatu dan kankanin kanwa eh dan kankanin kanwata amma ba ita wai ka ta haife ta ba kuna gane wannan karama ne za a ce a'a ai ukhayyatu daban da ukhti eh arabiya muke ta kokawa a fahimce su ukhti ita ce kanwata amma ukhayyatu dan jinjiri kanwa yar kankanin muda'aba kake mata kanwata dan mitsitsi kanwata a wa kana kana da muda'aba da eh ai shi nike bani na faran zaka mun talki ne tunda nike ta kokawa da wai ban yar mitsisiya kanwata yar mitsisiya kana dan mata mu muda'aba ne kulle tsitsiya kan wata ina kike ne wannan muda'aba ne na fata gane shine ukhayyatu fakara rasul sallallahu alaihi wasallam uhtuka hi shin wanda kike cewa kan wanki nan kan wanki ne daga gaske fakare hazalik shi manzan ya, ya, ya nuna kin fadan wannan wannan ha anu shi ina fata kuna gane wannan to wannan ajisin ku gyala kansa zan zo kansa na fata an gane kala abu dauda zan shiga ilal kenan ike cewa shi karanta wannan kuma domin ci gaba duk karatun tafiya da yane ci gaba hadathna muhammad bin ibrahim al bazzar qala hadathna abu nu'aym ya'ni ibn harb an bin hadda an abi tamima ar rajul min qawmi annahu sami'a an nabiy sallallahu wa wa ya قال أبو داود رواه عبد العزيز ابن المختار عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم hadisin farkon da na biyu za ku bi ba za mu takharijin farkon ba don ina da alaka duk hadisin sanadi daya ne don ya kare ne akan ku gyala wanda da ce khalid ana bi tamimatin menene aljuhaimi to ku jala akan wani duk karatu a kansa zai kare don mu yi takharijin baki daya annan kuma yake cewa haddasana muhammad ibn ibrahim al-bazzaz akhbarana abu nu'aim akhbarana abu salam ya alim baksan abu salam mashini ibn harb an khalid hazzai an abi tamim khalid dama bai fada sunan ba a can amma nan ya ce al-hazza an abi tamima ana rajulin can ya ce an tamima ana rajulan kuma na ce tamima ana rajulin min kaumihi a cikin mutanensa shine bayani wancan sanadi can ya ce ana rajula kala li imra'atihi amma nan abu tamim ya ce ana rajulin min kaumihi ya nuna wannan mutum daga cikin mutanensa ne annahu sami'a nabiya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan ya kulu li'imra'ati ya ukhayyatu fanahahu cewa ya ɗarkinci ya ɗan kan wata to shi manzan hana na fata gane kagin can farko karatun ya ce abu tami ya ce annan rajula kala imra'atihi shi wannan mutum shi ya fada gaban manzan Allah kama wanda yake ruwaito a jisun tamim ne shi ke ruwaito a jisun annan kuma tamimi na da labari cewa ana rajula min qaumi annahu sami'a shi mutum ne ne ya ji a wajen manzan shi tamim ba kama shi ya ji ba ku gyallaye waɗannan illan guda biyu don ku fahimci karatu can shi abu tamim ina ba labari kamar ina zaune aka yi to amma nan kuma a'a wani mutum daga cikin mutanensa shi ke ba da labari kuna gane karatun don za a kawo illar karatun yanzu cewa sami annabiya sallallahu alaihi wasallam ku sami annabi sami annabi sami annabi sallallahu alaihi wasallam sami rajulan yaqul manzan yaji wani mutum yana cewa ya kula imra'aci yana cire matansa ya ukhayyatu dan mitsitsi kanwata fana haushi man zalai hana wannan sanadin farko da sanadin biyu abin da yake nufi mutum ne da ya faɗa matansa ya mitsitsi kanwata ina mu ba ina wasa da ita wannan magana shi man zalai ya nuna damuwansa ya ce kanwanka ne da gaske shi hana shi wannan haka sanadin ya zo to hadisin farko da na biyu duk da'ifi ne ba su tabbata ba na fata kun gane ku duba farkon da na biyu du ajisai ne mursalai ne ba abin da ba ajisi mursal ne duka baki daya amma zan fada sababin kala abu daud abu daud ya ce rawahu abdulaziz ibn muhtar an khal hadha an abi usman an abi tamimat annabi sallallahu alaihi wasallam mursal kenan na fata gane wa rawahu shu'bah an khalid an rajul an abi tamim nabi dukka tamim shi ya ruwaito a jisan shi kuma saba bai hadda manzala ba ba shi da alaka da cewa ya ji waje manzala baki daya sauraka ku doki alkalami a jisu da'ifi ne akwai itirabi kwan gaba kwan baya a cikin ruwat wata na ce manzala ne ce direct akwai sanadi da wata a ce kuma mursal ne saboda haka ajisin mursal ne wa mursal ajisin da'ifi ne bai tabbata ba duk ajisan guda biyu na fata kun gane wannan karatun akwai kwangaba kwambaya a cikin ruwayat don wata nan a ce kamar yadda shi an abi tamim ana an rajulin min kaumi ana sami'a kamar shi mutum ne ya ji ko da ya faɗa wani mutum ne ba ma san kowaye ba wata na kuma shi tamimi da kansa yake ji wajen manzan la baki daya duk wannan sanadin guda biyu duk da'ifi ne akwai itirabi akwai kwamba baya kuma a ajisi mursal war mursal da'ifi ba shi da wani amfani nan to amma shi a kawo ma ajisin da ya tabbata cewa ikan faru mutum ice da matansa kanwata ikan ce da mahaifiyanta ika ce matansa yar mahaifiyata mutum kan fada ma matansa haka in ya fada kuma menene hukunci tunda waɗannan ajisan mun ce daife ne mun sa su a cikin kundin shara shin mutum ikan kama mutum ice da abin na matansa kanwata ko ikan ce da mahaifiyanta ikan ce da matansa kai mahaifiyata shin ina da dama ya faɗa wannan ga karatu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لم يكذب قط الا ثلاثا ان كان في ذات الله قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وبينما هو يسير في عرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتى الجبار فقيل له إنه نزل هاهنا رجل معه امرأته هي أحسن الناس قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي فلما رجع إليها قال إن هذا فعلني عنك فأنبأته عنك أختي فإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده وساق الحديث قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب شعيب بن ابي حمزه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه طب kafin mu je kai na hadisin dai farko buhari wannan hadisin muttafaq alaihi ne amma sun ruwaito da hanya na abu ayubi saktiyani ba wanda ya zo nan ba sanadin da ya zo nan ba hanyar saktiyani ba ne muslim ya ruwaito shi buhari ya ruwaito shi tirmizi ya ruwaito shi to amma ba da wannan hanyar abu dauda ba su abu dauda ce haddasa muhammad ibn sanna akhbarana abdul wahhab akhbarana hisham an muhammad an abi huraira kaga a nan wurin ya doki wannan ya saya nan wurin to shi yake ce wata hanya ce daban wanda hanyar bashi da alaka da wanda buhari ya ruwaito buhari buhari ya shi da muslim sun macinin ɗaya ne amma kuma akwai iktisarin da buhari ya yi shi ne buhari ya rawaito shi abu muslim ya rawaito shi sun fadada sanadin sun fadada macinin fiye da nan sun kawo kisan da yawa ina yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam anna ibrahima alaihi salam manzala ne ke koro labari irin fitinan da annabi ibrahim ya sha da ya sha wahala lokacin da yake da'awa lokacin da ya shiga kasar misra ya yi hijira annabi ibrahim asalin kasansa shine kasan iraq a can kasashen iraq kananan kabilun da suke ciki wanda ake kira waɗannan kabilun yanzu wanda suke ta fama da abin wani kabila ne wanda suke fitowa cin shine yahudancin kabila ne yana daga cikin trakiman Eh, a track da ake cewa turkman ko turkman a can amma yaren su ya bambanta shine yaren yahudu to daga can ya fara hijira ya fara hijira ya fara hijira har ya zo wurin da ake kira kasa misra ya zama falastin daga baya hijira ya zo a misra ina lokacin da aka masa an zaba shine ya bar kasansa don ya shiga duniya ibota ma allansa to wannan haka ajiyar musulunci ya gada ba yadda za ka yi ka ce allah ka zama lafiya wannan ka'ida ne in ka ce allah za ka bota to ka yawo kanka abinda ba za ka iya ba shi da ka kara hankuri shi kuma ka jure saboda haka annabawa an zaban su kashe biyu ne farko arnan da suke tare da su da kuma mabiya ficinan mabiya daban ficinan kuma arna daban ba wanda ya sha wannan wahalan kan annabi Musa annabi Musa ya fama da fir'auna sha Allah ya ta aka gama fir'auna da wuri Allah ne ya taimake shi fir'auna Allah ya halaka da shi to ba an zaban da ya kai kamar mabiya to shi annabi Musa ya sha wahar da mabiyansa shi sa lokacin da manzan layi wani rabu sallallahu alaihi wasallam gani mai raba ganima shi wani ya ce ai wannan rabon ba yi shi don Allah ba babban munafiki ne to anan sha bin mas'ud ya je ya gaya manzo Allah ya ce manzo Allah ga abin da aka ce she manzan manzo Allah fuskan ya canja manzo Allah bai tambaye wa ya faɗa a kawo mana shi ko zuwa fagulu bai ce ba ya ce amma Allah ya ji kan anan Musa an masa abin da fiye da abin da aka amma ya yi zalibi tambaye wa ya faɗa ko ya ce saboda mabiya ba za a rasa irin waɗannan jafa'in wani lokaci kana kokari ka yi saitinsa shi kuma kana gaba shi ina yamma ila ma rahimahullah to annabi ibrahim ya sha wahala a cikin hanyarsa zuwa kasar misra to anan ya takaita ta amma a can wajen ruwayan buhari ya ya, ya kauki san baki daya yake cewa ana ibrahim alayhi lam lam yakzib qattu annabi ibrahim bai taba yin kariya ba ila salasan shi wurare guda uku sintain fi zatillah ah, guda biyu ya yi kariya ne don ikarin ajininsa don sun allah da yake masa ya yi ne don ikari kansa da ajinin da allah ubangiji ya tura shakai to wannan aslan an kira shi karya ne don wanda yake sauraren sa amma aslan kalman ba karya ba ne shi sa malamai suke cewa a tauriya mangana ce kake faɗansa a baibai amma mangana daidai yake ilmu da aban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba a kira wannan ana kira tauriya wata ta tsohuwa ta zo ta gama sallah za ta tafi shi manzan Allah ya kira ta ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna shi ta je ta tara jama'anta tana ta kuka aka zo aka gaya manzan Allah shi manzan Allah ce abin da nake nufi kaga abin da nake nufi ya shigo ba za ta shiga aljanna da wannan siffan ba yadda kake gan mu a jagwalgwale haka ba haka za a shiga aljanna ba da za a shiga aljanna haka ai akwai aibi don ka gan farare yanzu farare shi ka ce suka kere kansu wai su yi dogwaye farare kuma mu shiga aljanna da wannan bakakin fatan da irin wani ga mutum kowa jagwalgwale wani kaga wulansa kamar a cikin kabur aka tashe shi to kaga ba zai je yadda in kaji kasashen ture ko kasashen larabawa a taka ka in kawo a ce tukuruni uskut ke tukuruni kamar shiru baki ne abd wani ce abd uskut bawa to kaga in ka ankura nan wannan ake kira ibadatu kadariya ibadatu abin nan ibadatu kauniya eh ma'ana shi ka kura abin da Allah ya kaddara maka haka makawo ne kai gurgu ne kai baka da kyau mummuna ne kanwanka mummuna ne babanka fakiri ne gidan haya kuke an kasa aure ka duk munaye ne gidan bayi ne to wannan shi ka kura. haka duk wanda kashin warin kashi ne ba yanda za yi duk kowa ya je auren gidan ku shi saka ba abin da kuka yi to ana kira wannan ibada ta kauniya ba baya samu wannan rada shi musulmi ko inan kaje kai ba ko duk jama'a sun hadu dama ba ka so ka shiga kana da warin kashi haka ka gada ba yanda za ka yi kana da fatan duk abin na haka yake haka shari'a musulunci ike ba da lada wanda ya amkure da abubuwa to annabawa sun sha wahala a kan wannan abubuwa da nabi ibrahim da ya zo wannan ba za a kira wannan kalman kariya ba tauri ya yi ina fada ne wanda ya fahimce shi wanda bai ya ji shi shi ya ji shi bai bai amma shi abin da yake fada gaskiya ne tunda manzan ya ce tsohuwa ba ta shiga aljanna eh, ita haka ta fahimta tsohuwa ba ta shiga amma manzan ina nufi shi an marde ta wa kawa'iba a turaba e eh, aljannan kagan yar aljannan zaka rikice don borgonta mai tana kwarara a cikin kafanta ana kallo shi sa duk ko ina allah bai ce a yi aiki a shiga janna ba shi sakamako yaran mata Allah ya ce wa horo inu ka amsal lulu'i maknuni jaza'an ma kanu ya amalu bai ce wa horo ta'am ba bai ce ba saboda yaran mata a janna inda ka gan kwaya daya ba za ka sake yin bacci a duniya ba don daya daga cikin ku ya samu yarinya a nan biyu ke fara doguwa shi kasa masalla gari da yake karantawa in ya ganta inda yar boko ne ina rike aminiya ko jarida na hausa sheyar shi mai doko jarida mene ake kira jaridan da ake yawan turanci a cikin nan shi ne del da mene shi ma kansa kyanwa kan kyanwa yawa shi ma dan boko ne to don ire-iren waɗannan aljanna yaran matan tukwici ma kuna shiga a janna kowai yana da bibiyu shi ne tukwicin tuku amma kana bacci a nan kamar arne baka sallah baka komai za ka rasa na duniya za ka rasa na lahira duniya nan ka aura ma kafin shekara hamsin shekura abu ko a tara yaya ringa maka bala'i ko a dinga sata maka dukiyan kuma hawan gini same ka kana ka rayuwanka yayanka suna shan kwaya sun ki yin karatu duk bala'i na babu a janna sai eh, kagan kagan ma'aikata mu duk manya manya masu motoci eh, masu idon fara duk an zaba suke ciki in ma ta fi ta a gidan ko kuwa yayan sun fi sa ko ya tara kudin baya zikiri baya salati kullum a cikin sakiki damuwa ya kalli telebijin ya duba telebijin ya kanta dun, ya ji rajin ba da abun yi ina ta kada kafa a gida ya rasa abin da yake masa in ka ga ya samu nutsuwa ya je wajen daura aure a yi da zai san sai dan samu nutsuwa sha'ar janna wannan nutsuwa sha'ar janna to shi sa aljanna manzan ne ce tsohuwa ba ta shiga ba kagan matan kaman kana suka yi in kagan wata lafiyayya wata kuma ga ta dai irin da ya amfani abin nan alfarman dangi aka baka wata face-face aka baka kun haihu biyu uku baka suka ginta tun ka san amfanin gonan abin nan kuka san wannan to kaga shi rashin adalci kullum wanda ta yi iyado ta sa jambaki dayan kuma tana wucewa shi ka ce mai wanke-wanke to ka ba za ka adalci ba ba za ka iya ba wanda ta sa jambaki ta yi ado ta zo ta share mujina da wanda tana wucewa ba ita da agwagi ba bambanci to shi janna ba zalunci shi sa Allah ce wa kawa iban atraban shekarunsu talatin ba shekara 20 ba wanda za ta ringa lalace ma talabijin ta ringa ta kone maka gida ta soye ma kwai ta lalace shekara 30 ta malaki hankalinta ta san me soyayya shekara 30 ko mace duniya ne yayin da mace ta kai shekara 30 lokacin da ta san me namiji ba haihuwa kuma to wannan lokacin manzan ya gaya ita haka shi ta je tana kuka aka zo aka tafi manzan ya ce ina nufi ba wannan jagwalgwalan ta shiga kamar yanzu mu haka ni da kai mun tafi wajen zance sha kore ne na gama yawo in ka ga ana so kamar ni da wanda mun je zance ba sha kore ne ba a wala sha kore ne budurwa dai in ta ga wannan she bi ta ni dai she da an kara she ni je in nemo daidai shekara hamsin da bakwai shekara hamsin da mu karasa shekara biyar mu tafi lahira amma budurwa zai wahala to a can lahira haka yake to annabi ibrahim yayan da ya shiga kasar misra kamar yadda ji zo a buhari tauriya yi lam yakzib katu wannan tauriyan shi ake kira jirwaye kama wanka ba karya ba ne wanda yake ji haka ya fahimta amma kai ga abin da kake nufi daidai ne inda manzan Allah ya ce ba ta shiga jami'a a manzan Allah ya fahimce magana kuma ita ne ba ta fahimta ba to wanda ba a kiran shi menene karya to irin sana na ibrahim ya ce sun ta tani fi a akan shanin Allah ne a jinin Allah ya fada in inni saqim yayin da za a je gojin ta gunki bota gunki za a je an ce tafi tare da su da iyaye ya ce ni bana jin daji ban da lafiya ma'ana ba zan iya bi ku ba hanyar da kuke cuta ne ni ba zan iya bin yi wani cutan wannan rashin zuwan ya samu zazzabi ya eh, tafiya ya samu bana jin daji shirka za ku je yi kagan ba karya ba ne ma'ana ina sai ikare kansa da zuwa wannan wurin da ake zuwa abota magunci iga yayansa da suke so su tafi da shi ini saki ba na jin daɗi akida na bai bani dama shine jin daɗin ba na jin daɗi a zuciyata zuciyata bai bani daman ji daji tafiya wannan abu ba saboda haka ba na jin daɗi zuciyata ban yarda da shi ba ba zan je ba ba ini sakim ciwo yana kwance baya ni a'a ini sakim akan akidata ba na iya zuwa na ji ba na jin daji zuwa shi sai kalmar sakim sakim rashin lafiya ba rashin lafiya kuma da yake zuciya don allah ya baka mota ya baka katon gida ya baka lafiyun mata ya baka katon kare nama kilo uku ya baka duk komai ya baka wasan ruwan da ruwa sai ke salle in ya ciro hutun zuciya to kamar jahannam kake ka fita saki ka dawo saki abinci baka iya ci amma ko cici kake kwance allah ya baka farin ciki ba abin zai faru to anan ya ce ini saki ba na jin daji abin za ku je ku yi ba zan iya zuwa ba kagin ba kariya ba ne tauriya ne wa kawo bal fa'alahu kabiruhum hada ya ce babban su ne aikata bayan ya kai kariya su shi ya doki abun ya sa babban ce ga shi ya yi babban su yayi gumakan da annabi annabi Musa annabi Ibrahim waye babba shine dan adam shine babba shi ya rushe babban su ne yayi <laughs> eh, babban su ne yayi eh babban su ne shi yayi da ni ne na yi <laughs> babban su zai ya kai kare su to duk abin da ya fara yana da yuktamal babban su ne aikata wannan ine babban su na rushe ma'ana kasa ne allah ya fifita ni da su ni ne mai hankali kasa ne ni ne na rushe su da yake na biyu kenan na uku obaina ma huwa yasir ina cikin tafiya an kore shi ya shiga duniya hijira karan kallawo shi sa manzan lai fada sallah ya ce badiru bi amal kabla fitan ya ce ku yi gaggawa yin aiki alheri kafin fitina ifaku a gare ku kagin zaman da muke yi in fitina ya same ka zaka canja halin da da kake ciki ka koma wani hali daban saman zanen ya ce ku yi gaggawa yin aiki alheri kafin fitina idiro maku saboda dalili biyu in kana aiki alheri ficina ya zo to wannan ibadan da kake yi zai zama maka kariya ka fada a ciki cika gan aiki ya zama maka kariya ka fada akan shubha ka fada akan shu hawa ko kuwa ka yi aiki kafin ficina ya zo ka kasa yin ibada duk wanda ya duba telebijin jiya yadda sunan afirka arewa ya sudan ta kudu yadda aka kashe mutane a masallaci suna kwance bayan ka san sharri bayan an kashe su sha kone gidajensu an kone sha sake rushewa in kana ciki ya zaka yi to kaga wanda suka sharada suka shiga jeji ina zai sami yin sallah ina za sami ya azumi wa duha ina zai sami tafiyan zai manta sallah in manta ƴaƴansa in manta jininsa ina cikin hairan in ma san kawai na tafi ba a rushe gida a kone gida a yanka mutum aje a tafi a kone shi yaran matan da aka doke su a maiduguri yanzu wace ce ne za ta shiga tetenta ita na cikin waɗannan ya za ta yi sallah ya za ta azumin wannan halin da take ciki to ficina ficina ya so ba za ka samu kanka na kake to shi zaman zan ce ku yi aiki alheri kafin ficina izo ku kasa yi wani abu alheri don an kashe ka ko ka mutu kana da sakamako ka riga ka gama aiki amma fitina ya zo kai baka aiki da ba kana kwance fitina ya zo ka kasa yin aiki kuma Allah ce inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ba zaka ka je lahira ba ka ce Allah ka yafe mu shi da kai abu saboda me fitina zai zo ya ce wannan fitina zai zo ne duhun fitina kamar yanki na a cikin dare ya ce abubuwan fitina kuma abu biyu ne son duniya da shubuha shi zai kawo maku kowa ina so yi dukiya kowa ina so yi samu katon gida kowa ina so yi samu mace yi kowa ba ya son talauci to wanda zai sa fitina zai narke maku son duniya da shubuha shubuha kuma shine mutum zai waye gari musulmi yammaci kafiri ina na nada sa da komai shi wani mai cutan zuci na fahimta gurguwan fahimta zai tuwo masa fahimtar canja shi kamar area shi setinsa daidai da yake da shi a murda shi koma rashin daidai ka gan shi da safe musulmi ne da yamma kafiri ne saboda an canja masa ra'ayinsa wannan ne bala'in da muke ciki duk wani bai yi karatu ba in ka hada wani ficinin ne yanzu na shi canja akidanka i canja fahimtanka yadda kai jahannan baka sani ba irin wannan ne lokacin shenali shenali wanda ya yi tafiya kafa ya yi iman da allah allah yana son sa wani suka ta sun ce arne ne kafiri ne bai yi ko hukunci na allah ba kuma aka yarda haka wani suka biyu waɗannan shine fitinan badin amal sala to kaga annabi abin ne na fara maku haka annabi ibrahim an sa shi a wuta shebar kasansa ta yana tafiya a cikin tafiya annabi lutu ya iman da shi ya almajirinsa ne annabi lutu haduwa da annabi ibrahim ya yi imani da shi lokacin kuma duk duniya annabi ibrahim da da matansa saratu shi suka shiga kasar misra da aka ji kasar misra to akwai fir'aune a misra shi ake kira wa baina ma hum yasir suna tafiya fil arji jabbarin mina jababira sun shiga kasan masu jababira me ake kira jababira da hausa ne ɗayan masu kama kiriya mulkin kama kiriya a yi abin da aka gin dama to shi aka je izi nazara manzila shi ya sauka wurin sauka fa'ata jabbaru shi masu mulkin jababiran nan fakila lahu innahu nazara hahuna rajul ma'au shi aka ja ka gaya sarkin cewa ai wani mutum ya sauka ina tare da mace matan a duk duniya ba irin kyauta dama abinda suke nema kenan duk ba kuwan da ta shiga garin she sarki matan sarki kenan she sarki yi zina da ita ka yadda ko kar ka yadda kuma in ba ka yi sa mashi ka mutu suka je suka gaya sarki imra'atun hiya ahsanun nas ita ta fi kyau don na nasaratu an ce kyauta a cikin kyauta ne annabi yusuf ya samu saboda irin kyau da annabi ta take da shi a can na annabi yusuf ya danga da kadan saboda babu irin kyau da take da shi tana da kyau na karshe saboda haka aka tura ce a kawo ta za a yi lalata da ita duk waɗannan mu gode ma Allah waɗannan kana wani wuri zaka samu irin waɗannan kagen ko ina in dai aka rena kabilanka ko an rena jama'anka ko an rena wani ajininka sha ga zalinta ku haka rayuwa yake ike fa arsala ilaihi sha ka tura wajen annabi ibrahim fa sa'ala anha sha ka tambaye ina matan naka fa qal innaha ukhti ice kan wata ce ku jala yana shine magana kan wata ce shi na ake cewa karya na uku falamma raja ilaiha yayin da ya fada ma su kagin bala'i <laughs> wai in ya ce shi sha bari masa amma an ce matarsa a tafi da shi kuna gane maganin kuwa yanzu haka ne wata mace take ce da ni malam yanzu je ku tashi ku tashi ku fada masu neman mata yanzu ba sa son mace mara aure shan wanda take da aure ficinan da ya taso kenan saboda wanda take da aure confirm an san bata da cuta 8 ba ta faskanci to sha ja ne mota amma duk mace da bata da aure ana sammana akwai cuta sida kaga irin nan da ke ne ke narkowa yanzu mace take fadan haka kuma ta ce tana da kawayenta an neme su sun ki amma yanzu dariya ma suke yi suna da aure amma wensu sun neme suna karkashin aure ana amfani da su mace take fada haka ta ce malam kuma da na ji wazin na gaya mata na ce ga abin da Allah ce shi ta yi dariya ta rufe waya kuma ita ce ta hudu a wajen mijinta wani ya neme ta yana lalata da ita abun ya kai haka ike cewa ina okci ya ce kanwata ce falamma raja iliha yayin da annabi ibrahim ya je igana da annabi igana da na nasaratu don igaya mata don karta je saboda mata annabi ne in ta je ba za ta yi sai ta fada karara a eh, yi mishin ta ne to kal inna haza sa'alani an ya ce wannan ya zo ya tambaye ni shananki fa na ki ukti shi na gaya masa cewa wata ne ke don haka kin je karki ta ne wa innahu laysa al-yawm muslim gairi wa gairati abinda yasa kuma na fada haka ba kariya bane ba a ban kasa wajen da muke ni da kai ba wanda ya kalman shahada shi ni da kai to ni da kai in wantaka ne ciki ɗaya na a wajen musulunci musulunci in wantaka musulunci ya fi uwa da uba daya Yan yanwa ba ni'iman da ya kai musulunci mutum ne zai fito gabas ba san shi ba wani yamma ba san shi ba amma musulunci ya ce dole ka karrama shi ka mutunta shi ka so shi ka mada shi dan gidanka mutum ne cikin ku daya iyayen ku daya kakannin ku daya Allah ya ce karka kusa da shi in ka kusa da shi zaka tashi a tashe ka kai da shi ranar tashin kafiri ne Abu Jahal shi abu jahal da baban manzala ubansu daya abu jahal duk 'ya'yan hashim ne ya yaya abu talib ne abu jahal da kuke ji tabbaci da abu abillah ya abu abdullahi astaghfirullah abu lahab kuna ga abu lahab dan gidan manzalar faffansa ne da baban abu lahab ya baban baban manzo da abu lahab ubansu daya abdullahi wanda ya fi manzan allah da abu lahab babansu daya du ɗayan abu talib amma dubayin da kur'ani ke faɗa matsayinsa kai kuma kana nan karshe nigeria ka yi iman da manzan Allah kana son manzan Allah an taba manzan Allah yi ihu ka yi kuka babanka musulmi kai musulmi kakanka musulmi za ku shiga aljanna amma ga gidan manzan Allah ga faffansa wuta za shi ya za ka yi da kanka in ba Allah ba me za ka iya yi haka Allah yake abunsa Allah shine Allah sauraka ka ba za ka iya shiga cikin sha'anin Allah ba Abu Lahab ba wanda ya wahar da manzan Allah kamar Abu Lahab yanwantaka bai masa amfani ba ashe ciki daya uwa daya uba daya kakanni daya ba zai maka amfani ba amma mutum zai fito daga senegal ko ya fito daga misra akidan ku daya ku yi kuka ku runguman juna wannan shine hakika abin da allah ke so na fata an gane ya ce wa inna laysa yau ma muslim gairi o gairi ya ce ba wani musulmi a ban kasa ban da ni da kai saboda haka ba na yi ba wa innaki hakika ke uktini fi kitabillah a cikin littafi Allah sofi Ibrahim kenan ni da kai yan wantaka ne inna mal mu'minuna ikhwa haka jini farko a karshe in ka ga wanda yake wahada musulmi in ka wanda ka ga ya doki takuba ina yanka musulmi ko ina kashe musulmi ka tabbatar Allah ya gyarbe shi ka tabbatar sakamako ba zai masa kyau ba don bayan shirka bota ma wani ba Allah ba in ka gan tashin kiyama mutum ya fara shiga wuta wanda ya zubar gini ne shine farkon kadiyan da zai alanan tashin kiyama zuba da gini Allah baya sun sa Allah yana kishin banan tana dan wanka musulmi kowace irin hanya kai tahafus da kashe dan wanka fagen yaki ne usama ya gan wani arni yana ta kashe musulmi da usama ya samu dama ya kama shi shi ta ashadu an la'ila illallah usama ya ce kare kake bayan mun samu ikon shi usama ya kai shi lahira usama ya ce faɗan da manzan layanmu shi na yi sammani ina ma ni yanzu na shiga musulunci ma don a yafa min zunuban da ya wuce kagan shubha ne ya gina kan shubha ne to wace irin ne shubha ke na wanda ya gina ya ya kashe musulmi kuma arne ne ya faɗan yi kare kansa amma manzo Allah bai kyale shi ba baranta na kawai ka samu dan wanka ina bukatar ilimi ina bukatar shiriya ina bukatar kaza kawai ka doki bindiga kana zuba da gini kana kashe shi me ma Allah yana kishin sa. Allah yana kishin sa. lalla wanda kake kashe yafi ka tauhidi so nawa ne iyayenmu kawai su mutu da kalmar shahada kai ka tsaya kana dan wannan tasuniyan ka mutu ba daidai ba kalman shahada tsofaffi nawa ne suka mutu da kalman shahada a kawai ma suke su fara kalman shahada har Allah ya karbura yanzu har nan yanzu to irin wannan ka kashe su barkatai me zaka je ka gaya wa Allah dole mu gaya maku ku yi ilimi mai albarka ku tafi sannu yadda manzan Allah ke tafiya ba ce ku zuba da ajinin ku ba amma ku yi karatu mai albarka kuma duwa manzan shi shine namu Allah ya kyautata mana karshe ba farko ba kaga yace wa innaki ukhti fi kitabillah fala tukadhibni karki ce karya na yankin je abinda na fada ki fada haka kagan mutum da matansa amma ya fada masa illan da ya sa don kar matan ta gancewa cewa ya yi kariya ya fada masa sababi ku je abin da ku yi mu za mu kare ku kaiwa duk abin da kuka yi ai mu mu sai masai mu a lahira ku bi mu dai eh a bi ku wallahi kare kake wala kare kake wallahi baka san abin da yake gaban ka ba wallahi baka yi saba a bi ka wallahi baka yi saba duk kuri ne wai zai bi ka hmm. to kaga nan wanda yake son kare bayani ko hafiz muhajar ya kawo wannan a cikin manakim na ya abin na cikin sira annabi ibrahim a can zai kare bayani mai kyau to anan ya ce kara abu da rawa hadal khabar shu'aib ibn abi hamza an abi zinad an a'raj an abi huraira Nabi, nahawa hanya wannan ruwayan buhari kenan to anan manyan malamai suka ce don mutum matansa tana tosaya mata in ya fita za ta tattara 'ya'yanta masu wanka in kudinsa itara abinda zai masa bala'i ta hana in ya zo ice lale da zuwa in ya fita ikare mutuncinsa har tana kaunanta ce kai mahaifiyata kama mahaifiyata an ce wannan ba izhar ba ne, ba laifi ba ne ma'ana mahaifiyata kau hanana to sai da rahama yadda ke inda mahaifiyata ma abin za ta yi muke kai mahaifiyata kin yi kamar mahaifiyata a wajen tausayi a wajen rahama ba irin matan da a so shinkafa kwano daya kafin yamma an dafa agwagi ba sun ya saura gidan kuma kai ka fito ka sha an zaba ka nema ka yi maulan ka yi zage-zagen kwano daya ka saya an zo kuma ta dafa ta kone sauran ku an zuba sharan kwando sharan in za ka yi magana kuma ce shuru da za ka yi to kaga a nan wurin ba da maka ce mahaifiyata ko ka ce ai kanwata yadda take tallafa maka in baka na ta tallafa maka ta tallafa ma ya'ya an ce ya'ya ba san mai mota ya tsaya ba wanda zai kai su makaranta taranta ta kai yara wata kuma tana zaune yaran suna zaune ba je makarantar ba kana zuwa ce ba su tafi ba me yasa ai kudi ba ka bari kudi ba ya za suna zaune eh ka san me ake yi to wannan zaka ce kan wanka to <laughs> wannan shine Allah ya kiyaye to annabi Ibrahim ya kira na nasaratu kanwanta kanwan nasa saboda ba wanda ya imana ban kasa ita a nan za ku gan kima musulunci tun ban da manzan ba annabi ne ka annabi ibrahim ba wanda ya imani da annabi ibrahim shi mace farko shine nasaratu ba wanda ya imani da manzala shine na hajija a cikin mata duk annabawan da sun fi kowane annabawa suna imani wanda yake hamza ba shi mata saboda ka ce ne baya mutunta mata zancen banza ne zancen karnuka ne zancen maguzawan ture ne na nasaratu ya ce ukti duba annabi ibrahim wanda an ce ummata wahida shi kadai al'ummaci shugabanci amma wanda ya fara ya ce ban kasa dai ba wanda ya yi imani zan ba ni da ke ba kuma manzan Allah da ya tura shi na na hajiya ta ce da manzan Allah kar ka damu ba za ka cutu ba kai mutum ne mai sadda zumunci kai ne mutum mai rahama kana doki nauyin gajeyu kai kaza kar ka damu na na hajiya ta ta yi kalmar shahada ina kuma zance a ce kuma wani zance a ce ajini baya mutunta mata shi da abinda suke so a gan mata sirara suna tafiya cici ka gan ta ma tana karuwanci tana cin cingom tana zazzare do to wannan shine yanci kin banza na fata kun gane to ashe akwai dama da zaka ce mutum matanka kai kanwata ke kama kanwata ba kina nufi zihar bane don zan shiga zihar zan fada mutum da zai ce matansa bayan ta yi kama bayan mafiyanta ina nufi in kagin na saddake kama na kwanta da mafiyata ce wannan maguzancin tu a kurishawa wani da zamzu kansa na fata an gane karatun mm. wai karatu yana da yawa mu ci gaba lokaci ya saura nawa ne ko to an lai kiyaye to e akwai karatu mai yawa shi ne zamu shiga zihari malam ba zan mu iya tabawa ba ina da wahala ko tamboyin ne to wanda yake son bayana kan wannan karatun koma buhari abin da yasa nake baku abin nan dan allah mutum in kawaye gari ka zama mutum ka dan ware aya biyar ko aya goma a ce tun fitowa alfagir faduwa rana ka dan karanta aya goma ko aya biyar ko kai ne dangote kasuwa to ka kallafa kanka cewa lissafe bayan kayi bakiya ta salihat kayi zikirin to ka dan karanta aya ai kasuwa a nan arewa da ba wanda yake dan kuɗi kasuwa an eh, eh, Allah ya sa eh a to ana gaya maka wanda ya shagala to ko kai irin sa ne to a waye gari ka dan karanta aya biyar aya shida karatutukan da kake yi ka samu wani awa daya ka yi nanzari ka gane me kake yi amma ka waye gari tun safe ana salamu alaikum asuba ka sha ka fara surutu ka zo ka yi bacci shi karfe goma sha daya kai baka yi zikiri ba manzala ce wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ya gama goma kamar yan ta dan annabi ibrahim baka yi ba baka da sisi matanka gidan haya kuke sun maka bala'i baka da shi ya'ya bas da komai baka bota ma Allah ba kuma duniya wuce maka to a waye ga littattafan nan ku karanta kafin sati mai zuwa a koma buhari a karanta yau da gobe shi ga gani karatun ya zama maka kai ana maka karatu ba daidai ba shika ce wannan ba daidai ba ne karatu komai zaka in ka ba zaka zama malami ba shi dai kana nan zare in kuma fata bari da al'ayini sharhan buhari za ku ji dadi waɗannan da kuma komai bun kasir za ku gane waɗannan ayon ku kara akan wannan hijiran da annabi ibrahim ya yi da na nasaratu akwai shi da wasu suke cewa ai lokacin da yake fada annabi lutu ya musulunta ya iman da shi to amma ya ce a ban kasa ba wani musulmi sheshi shi da ita shine mai shara yake cewa a'a lokaci annabi lutu ya imani baya tare da annabi ibrahim a kasar misra to nan da zai koro maku waɗannan shubhatun da malamai suka kawo ya fayyace maku ku ringa nan zari ku ringa roƙo allah Allah ya ba mu karatu mai albarka karatu mai albarka shine karatu da yake kunshe da tausayi saboda aka qur'ani kalma daya ne fada ma manzo Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko kafiri ne wallahi ya san an tura manzo Allah ne don jin kai in baka da rahama zuciyanka in baka da tosai a wajen a ka asara ka ta kuma bayan da zaka zama mai tosai shi ka karanta a ka san na jinin ka ka san me kake yi wannan shine Allah ubangiji samu dace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa